فروح وريحان وجنة نعيم to tabbas ya samu hutun da babu gajiya a bayansa da kuma arziki mai kyau da jin ƙai kuma zai samu aljanna wadda zai ni'imta a cikinta da abin da ransa yake so